Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya Eh, dama mata takwas kawai a za gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne. Sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a National Assembly. Ni ban ga abin da ya mana ba. Ba mace ko da yadda tana zuwa daga arewa yanzu mun kyauta ma kai mu. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan kammala babban zaben Najeriya da ya ɗauki hankalin ƙasashen duniya, zaben da muka ɗauki lokaci muna haska fitila a kai musamman abin da ya shafi takarar mata da yunkurinsu na ganin an dama da su a harkokin mulki. Sai dai bisa ga dukan alamu haƙarsu bata cimma ruwa ba domin kuwa an samu ci gaban mai haƙar rijiya. mu Madina Dauda ta yi nazarin wannan lamarin ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. Daga 1999 zuwa yau, Ƙididdiga ta nuna cewa mata ɗari da hamsin da bakwai ne kawai aka zaɓa a cikin 'yan majalisar ƙasa ɗari hudu da sittin da tara, wato sanatoci talatin da takwas da 'yan majalisar wakilai ɗari da goma sha tara. Sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar ashirin biyar ga watan Fabrairu ya ƙara fallasa yadda Najeriya ta gaza aiwatar da wasu yarjejeniyoyi da dokoki da ta rattaba hannu da nufin tabbatar da shigar mata cikin harkokin siyasa. a cikin mata casa'in da biyu da suka tsaya takarar majalisar dattawa a zaben na watan Fabrairu. Uku ne kawai suka samu nasara, su ne Ireti Hibba Kingibe ta jam'iyyar Labour a Abuja da Idiyat Adebule ta APC daga gundumar Legas ta yamma sai Ipalibo Hari Banigo ta jam'iyyar PDP daga gundumar jihar Rivers ta yamma. Wannan yana nufin cewa mata uku ne kacal za su kasance a majalisar dattawa mai mutane 109 sannan daga cikin 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai kuma sha biyar ne kawai aka sanar ya zuwa yanzu. Ɗaya cikin mata masu gwagwarmayar ƙwatowa 'yan uwanta 'yanci, Madam Ene Ede ta ce idan har aka tsaya a haka, to gaskiya mata sun ci baya a siyasa siyasar ƙasar domin yawansu a majalisar dattawa ya ragu daga mata takwas zuwa uku. yanzu mun yi gaba da mun daga kafa sau goma mun ce mun yi gaba na gan yanzu abin da ya zama kuma kamar hamsin da kuma mun yi mun koma baya ba wani cin gaba a ce a sanar gaba daya dama mata takwas kawai za a gan cewa yanzu matan da muke da shi guda uku ne kawai dan uku din kuma dukan su sabon zuwa ne to banda hidita sanata iretin da tun tana nema wannan matsayin tun shekara ashirin kenan eh, duk da haka to mun yi murna nata da ta samu da ya yi musu nema ba za su ma yarda ci ba akwai lokacin da ba wai aina kuma suka saya ba ana so a dan zara bod da aka bata mata mun gode ma Allah cewa ya taimake mu me zaki ce wa mata kina ganin laifin su ne ko dai akwai wani dalilin da ke hana su tsayawa arewa gaba daya a ce state goma sha tara ba mace ko da yadda tana zuwa daga arewa yanzu mun kyauta ma kai mu wani suna ne muna so a fara kiran mu yanzu a arewa maza din ne ba sa so sam mata su zo na don tun sani cewa mata sun zo ma sun zo da yawa inda ya kamata yi mulki shine za a samu dukkan mutane za a share musu hawaye mata maza matashi za a samu cin gaba sauran da suke jin kemɗin. To ganin cewa Ireti bakin Gibe tana cikin mata da suka yi nasarar cin zaɓe inda ta zama sanata a birnin tarayyar Najeriya ko menene za ta ce a game da wannan zaɓen ga bayanin da ta yi mana. ban ce kawai a mara wani mace baya ba wanda suka ga ya cancanta a je a mara mata baya sanatan da yake wajen yanzu ya yi shekara ashirin a national assembly ni ban ga abin da ya mana ba kuma duka fct ma sun gaji saboda haka garin neman canji ni ne na canji din don sauran biyu an taɓa zaben su waɗansu so da yawa ɗayan at least ya tafi national assembly so ɗaya mai mana ai babu so ni ne fuskan canci din in ana son mutum fatin bai hana su a gani na wannan karo sama gama mata za a samu mata a cikin gwamnati dole sai mata sun mara ma mata baya a wannan zaɓe da muka shiga Amma ga Khadija Abdullahi Iya, wacce take takarar kujerar gwamna a jihar Neja, ta ce duk da ƙoƙari da 'yan jihar musamman ma mata suka yi na mara mata baya, kwai kalubale da ta fuskanta. An kalubalen na da yawa, wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace ba, wannan ba problem bane da issue bane tunda matan su riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci, su ma suna so su tsaya sun tsaya tsayin daka wani kalin balan kuma da ake magana is kowace mace da ta fito a nan na yar takara sai da ta yi maganan kuɗi amma wannan ma Allah na gaba yana kuma baya so kalin balan da muke da shi kenan ita kuwa shugabar kungiyar mata 'yan jaridu ta ƙasa madam ladi bala ta nuna cewa jam'iyyu a najeriya ba su da sha'awar ba da fifiko ga al'amuran da suka shafi ci gaban mata matsalar mata harkar siyasa na suna nan da yawa suna nan da yawa ɗaya matsalar mata siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani kuɗin da muke magana na ba wai kuɗin ba ne ba wai kuɗi ma sana'a ba kuɗi ne zunzurutun da in kana so ka ci siyasa ka shiga siyasa ka ci zaɓe a Najeriya sai kana da shi amma a tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne amma a ƙasa harkan kuɗi ne a party level ma kamin ki samu ticket ki ji kudade da mutane ka siya ticket da shi miliyan 100 party ta siya da ticket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba form ne kadai ya tafiyan ba a kyauta in ka samu in ka samu form din ka saya ina wani kudi ne zaka ba delegate su zabe ka har ka zama kai ne zaka doke eh, zaka saya takara a wannan party kin gani ko an ba mace form free delegates a Nigeria da kudi ake siye su Ɗaya cikin gogaggun mata 'yan siyasa a Najeriya, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta ce matsalolin mata dama an daɗe ana fuskantar su. Sai dai tana ganin cewa sai fa an gyara siyasar ƙasar za a samu yadda ake so. To zancen gaskiya shine dole a koma tsarin tunda dai fati ake barin mutum ya yi takara a Najeriya. Wanda kuma gaskiya da za a kyauta ba a ɗan buɗa a ce a samu ɗan takara mai zaman kanshi da ake cewa independent candidate a buɗa kuma ya kasance waɗanda za su zo su haɗa kai su assasa jami'iyya ya kasance su ɗaya ba rarime-rarime ba ba kawai abokanai su zauna ko kuma miji da mata da wasu 'yan uwa a zauna a zauna a ce to bari a kafa ƙungiyar siyasa a ɗaɗɗauko mutane na son rai a daddasa su a ofishoshin da za su gudanar da tafiyar harkar wannan jama'iyyar da za a kafa a je a yi rajista a inec daga nan shi shikenan sai a fara sharholiya to wannan fa ba zai yiwu ba ita muke ciki yanzu dan akasarin jami'o'in na siyasa da muke da shi ban ce duka ba akasarin su dai kasi casa'in ba sun kafa kansu a matsayin siyasa masu tunanin bautawa jama'a taimakawa jama'a saboda haka su ɗaya ba a'a akasarinsu sun zo tare ne su kafa in ya so a zo a yi watanda to abin da muke ta gani kenan in mutum na nan kuma ya ga bai masa bai tsallake koma wancan masu wani alƙiblan daban wanda ma wasu su ma akasari ma ba su da alƙiblar so alƙibla ita ce magana dole a kasance in za a kafa jami'iyar siyasa ya kasance waɗanda za su zo su haɗa ta to ya kasance alƙiblan su ɗaya a zo a tafi a zo a samu madafun iko a zo a kakkasu a rarrabu a sassa mutane mutane masu tsoron Allah masu imani wanda suke tausayin na ƙasa su yi aiki jama'a su amfana kuma a cikin amfanin jama'a su ba za su rasa amfani ba da duk ofisin da ka hau ai akwai abubuwan da za ka mora a wannan wajen to za mu kai labari amma in ba haka muka yi ba gaskiya fi da ya ra'iye na na ne waƙan yan mata an samu mata 288 da suka tsaya takarar kujerar majalisar wakilai amma ya zuwa yanzu mata goma sha biyar ne suka samu nasara apc tana da mata takwas pdp tana da mata hudu jam'iyyar labour tana da guda ɗaya haka jam'iyyar abga da kuma jam'iyyar ypp To a gaida Madina Dauda wannan batun kuma za mu fara mai da hankali a kai mako mai zuwa inda za mu gayyaci masu ruwa da tsaki domin nazarin takarar mata kalubale da suka fuskanta nasarori ko akasin haka da aka samu da kuma inda suke so wakilan da aka zaba maza da mata su sa gaba. Muna godiya ga wakiliyarmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a madadinta da sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.